Gwamnatin ta Nijar wadda ke cigaba da tantance sai hancin rahotanni da take samu game da halin da 'yan kasar ta ke tsintar kawunan su a kasar ta Libya ta bukace su da su rika taka tsantsan a tafiye-tafiyen da suke. Honorable Manu gali dan majalisa ne da ke cikin wata tawagar majalisar dokoki. mutanenmu wanda suke zuwa Libya babu mai visa ana kama yaran mu ana neman biya musu kowane mutum miliyon da rabi akwai mutanen ambasad da suka je suna cewa don aka kama nigeria aka kama su da yadda muka ji fa ba mu sani ba haka nan ne ko ba haka nan ba ba mu ce ba a saida zuwa libi me muka ce akwai danje. Ko a watannin da suka gabata sai da kwamitocin shimfiɗa zaman lahiya na jihohin Agadas da Zandar suka shirya wani taron haɗin gwiwa don ɗaukar matakan hana kwararar abubuwan da ke faruwa a libiya zuwa yankunan su. Malam Mutar Usman shugaban kwamitin jihar Zandar. Al'ummomin namu wannan suna da al'adu na zuwa libiya kamar shirani abin ya yi kamari a shan kenan dole mu zamna mu yi nazari mu ga mutane dan saboda in sun taho da wasu ra'ayin su ko makamai a samu maganin wannan abin sai dai wasu yan farfulla da suka shiga taron sun bukaci ga gwamnati da ta bullo da hanyoyin rike matasan a cikin ƙasa abin da ya sa kusu a cikin wuta yayi wuta zahi samari ba da jin dadin su ne suna bari gidajen su a'a eh samariya zama tun musu dole ne yanzu haka dai gwamnatin ta nishar na ci gaba da sanya ido kan yan kasar ta a libiyar ta hanyar ofisoshin ma'aikatun ministan cikin gida da na harkokin waje umaru sani daga agadas rfi hausa